Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar tara ga watan Afrilun shekara ta sha tara suna Nasar Fili Hashin Gumel tare da baba ko kiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. To Sarfilo an ji karan harbe-harbe bindiga a wajen hedkwatan rundunar sojan Sudan a babban birnin kasar Khartoum a yau Talata. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana kira ga bangarori da ke yaƙi da junansu a libya su gaggauta kawo wato komawa kan teburin tattaunawar siyasa domin kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a ƙasar a yau talata ne kuma antonio janar na amurka william bar yake bayyana gaban kwamitin kuɗaɗe da majalisar wakilan amurka domin amsa wasu tambayoyi game da rahoton bincike da malai gudanar To kanan labarin kenan aka ji cikin shirin za a cewa har-haren da ake wa baki a kasar Afirka ta kudu ta zamto matsalar da ke ci gaba da ciwo a kasashen Afirka tuwa kwarya. A jihar Oyo kuma 'yan sanda ne suka kama wasu masu aikata laifuka ciki har da garkuwa da mutane domin kuɗin fansa. Wala wala je Allah ya sa muna cikin abun nan. Fashi da makami kaka koko dai satan shanu koko gungume. Ni ka ba taɓa zuwa na sanu ga wallahi. haka kuma za a ji cewa wasu masu ruwa da tsakiyar harkokin tsaron najeriya sun yi kira ga yadda ya kamata a yi maganin tsaro a kasar musamman jos not yanzu ana sayar da cocaine a jos ana sayar da kwayar wiwi a jos kamar sigari kar a yadda makamai su shiga hannun yara ba sai kuma shirin noma tushen arziki da mustapha nasir ba tsare zai kawo mana da wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara jin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu ba ya ko makili. an ji karan harbe-harben bindiga a wajen helkwatan rundunar sojojin sudan a babban birnin kasar khartoum a yau talata yayin da aka shiga rana ta uku da soma gagarumin zanga-zangar da na neman sai shugaban kasar umar albashir ya sauka daga kan karagarsa ta mulki dambun jama'a da suke zanga-zangar sun taru a wajen harabar helkwatan sojojin turanin asabar suna kira akan shugaba bashir ya sauka daga mulki na kama karya da ya kwashe shekaru talatin yana yi ministan harkokin cikin gida bushara juma ya faɗa a jiya litinin cewa akalla masu zanga-zanga dubu goma suka taru a wajen helkwatan na sojojin a ranar asabar wani babban taron jama'a da ba a taba gani ba tun lokacin da aka fara zanga zanga sama da watanni uku da suka shuɗe. an kashe mutane shida a babban birnin khartoum yayin da jami'an tsaro suka yi yunkurin tarwatsa masu zanga-zangar wani mutum kuma ya mutu a wata tarzoma mai nasaba da wannan zanga-zanga a dafur ji juma'a an fara zanga-zanga ce a ranar 19 ga watan disamban bara inda gangamin jama'ar ke wato ke zargin gwamnatin bashir da nakasa tattalin arziki lamarin da ya haifar da tsadon farashin abinci da man fetur da karancin kudaden waje babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga ɓangarori da ke yaƙi da juna a libya da su gaggauta komawa kan teburin tattaunawar siyasa domin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin yana cewa babu wata mafitan warware rikicin da yin amfani da ƙarfin soji a wata sanarwa a jiya litinin guterres ya ce majalisar ɗinkin duniya za ta taimaka wajen shirya tattaunawar kalaman nasa na zuwa ne bayan da sojojin kwamandan mayakan kasar khalifa haftar da suka dauki alhakin kai hari da wato ya nakasa filin saukan jiragen sama wanda shi kadai ya rage yake aiki a tripoli babban birnin kasar duk da dai babu labarin wani ya samu rauni yayin kai harin ta sama a filin saukan jiragen na mitiga amma harin ya tilasta rufe filin jirgin na wasu sa'o'i da dama gwagwarmayan kwace ikon birnin tripoli tsakanin sojojin haftar da dakarun gwamnati mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya ta ɓarke ne tun cikin makon da ya gabata wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a yau talata ne anthony general amurka william barr zai bayyana gaban kwamitin kudade na majalisar wakilan amurka domin amsa wasu tambayoyi game da rahoton robert mola wanda ya gudanar a kan binciken ko rasha ta yi katsalanda a zaben amurka na shekarar 2016 ba rahoto mula ne wato makasudin wannan zaman ba amma kuma sanarwa da ya fitar don kimtsawa domin amsa wannan tambayoyi da za a mai a majalisa ba kuma bai tabbatar da hakan ne ba sai dai batun shawarar da gwamnatin trump ta yanke akan kasafin kuɗi na ma'aikatar shari'a a wannan shekarun kuɗi wadda zai fara aiki a cikin watan oktoba yana cikin dalilan da ya sa zai bayyana a gaban majalisar bar zai magana ne a kan ƙoƙarin da ma'aikatar shari'a ke yi domin kare zaɓukan ƙasar nan gaba daga shishige 'yan ƙasar waje ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin tsaron cikin gida ta amurka chris nelson wadda ta jima tana jagorancin wasu ayyuka da suka janyo cece-kuce na gwamnatin trump masu alaka da shige da fice da bakin haure da kuma tsaron kan iyakoki ta ajiye aiki a cikin wannan mako lamarin da ya bar gibi babban mukami mai tasiri a gwamnatin trump wannan wani mataki ne ta na gudanar da sauye-sauye a shugabancin sassan ma'aikatan harkokin cikin gidan da dama wanda ya biyo bayan ficewar mutane da dama a cikin wannan lokaci a jiya litinin fadar white house ta ce shugaban ma'aikatar leƙin asiri randolph tex alice zai ajiye aikinsa kwanaki uku da suka wuce kuma shugaba donald trump ya dakatar da shawarar da yanke akan nada wato akan batun nada ronald vitilo a matsayin shugaban ma'aikatar kula da harkokin bakin haure da kuma shige da fice ta amurka an kama wani mutum a jihar maryland ta nan amurka wanda aka ce ya samu horarwa daga kungiyar 'yan ta'addan isis wanda ya yi yunkurin kai harin ta'addanci da babbar mota akan masu tafiya a ƙasa kan titi lauyoyin tarayya masu shigar da ƙara sun kimtsa neman kotu ta ci gaba da wato tsara ko kuma tsare wannan mutum dan shekaru 28 mai suna randall henry lauyoyin sun faɗa a kotun kafin a soma shari'an cewa babu wasu sharuɗa da zai iya ba da dama a gabatar da ko kuma a saki ainihin henry kenan. masu shigar da karan suna zargin harry da satar wata babbar mota daga wata kasuwar zamani ta nan washington a watan da ya gabata da niyyar amfani da ita wajen kai harin ta'addancin Baba Yakubu Makirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ofishin jakadancin Najeriya Afirka ta kudu na binciken dalilan da ke haddasa tsanantar hare-hare ga baki musamman 'yan Najeriya duk da yake su kansu 'yan Najeriya na yi wa kansu kisan gilla a can al'amarin da ke cewa ma'aikatan diflomasiyya to a kwarya daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. Hare-haren da ake kawo baki a Afirka ta kudu wata matsala ce da ke ci gaba da ciwa kasashen afirka tuwa kwarya to sai dai kuma wani sabon abu a nan shine ko da ba ga kashe su da matasan afirka ta kudin ke yi su ma kansu yan najeriya na ci gaba da kashe junansu al'amarin da ke damun jami'an diflomasiyar najeriya ambasada kabiru bala shine jakadan najeriya a afirka ta kudu ya ce na yi magana da kungiyar 'yan Najeriya ran Juma'a da ta gabata kuma nan da 'yan kwanaki kaɗan zan sake ganawa da wasu 'yan Najeriya da ke Afirka ta Kudu don gano musababin abin da ya sa 'yan Najeriya da ke Afirka ta Kudu ke kashe junansu yasu yasu. Abin bakin ciki ne a ce 'yan Najeriya suna wa junansu kisan gilla haka sakaka. To ko me ke kawo irin wannan kashe juna da 'yan Najeriya ke yi? Tambayar kenan da na yi wa wani ƙwararren jami'in diflomasiyya kuma tsohon jakadan Najeriya a kasashen Sudan da Pakistan, ambasada Suleiman Dahiru. Idan wasu suna abin da bai kamata ba, kamar wannan magana kwaya eh, da ake yi wasu saboda ba su so a ci gaba da fata musu suna ana kakkashe su ba gaira ba dalili za su auka wa'annan mutanen da suke su fata wa Najeriya suna fata wa mutane mu da suke cin suna. Abu ne wanda wato masu gaskiya suke auka wa masu rashin gaskiya. Wanda kuma haka yana faruwa ko ina idan aka ga wasu suna so su dagula dangantaka tsakanin kasashe biyu sai a ce wa'in 'yan kalila da suke so su bata mana sha'ani gara mu kawar da su mu bar su su bata mana sha'ani mu ba mu ji daɗi ba sunan ƙasar mu kuma an lalata ni a tunani na kenan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To Allah kyauta a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai muna kan batun tsaro ne amma wannan karan a can wato a cikin ƙasar Najeriya inda 'yan sandan jihar Oyo suka kama wasu da ake zargi da yin garkuwa da mutane kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambol. Satar mutane da garkuwa da su wani lamari ne da ya shafi sassan Najeriya da dama da kuma kabilu da dama kamar yadda shugaban kungiyar Miyeti Allah a jihar Oyo ya shaida min ta wayar tarho. Sunana Alhaji Yakubu Bello Chairman Allah na jihar Oyo. Mutanen mu ana satan su kuma ana karban kuɗi wani lokaci kuma a sate su wato yan banga ka daji su a samu a karbi wannan mutane. Ko an taba kashe muku mutane? Mutane da yawa wanda aka kashe. Kamar in an sace su ne kun biyan kuɗin fansa ake kashe su. in eh, aka zo wato aka yi diesel ba biya kuɗi ba sai ya kashe mutum. kamar nawa kuka taɓa biyan kuɗin fansa. mutane wato ana biya zuwa miliyan biyu miliyan uku miliyan ɗaya da rabi har miliyan shida an biya. shiko kwamishinan yan sanda na jihar oyo shina olukolu ya ce an yi satar mutane wuri biyu kuma sun kama masu satar mutane guda uku a ibadan da ogomosho. yes we had two cases and we arrested three suspects. to waɗanne matakai suka ɗauka don daƙile sata da garkuwa da mutane a jihar oyo. increase the level of patrol in the area where these incidents occur. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce ya kara jami'an 'yan sanda masu sintiri a yankin da lamarin ya auku. Shi ma jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Ondo DSP Femi Joseph Femi ya ce sun kama mutane bakwai masu satar mutane. Just day before yesterday we arrested seven kidnappers who had been responsible for series of harassment and abduction. We arrested them them the neighboring state of Edo. PRO Femi Joseph Femi ya ce sun kama masu sata da garkuwa da mutane guda bakwai da suka addabi mutane a jihar Ondo. An kama su ne kusa da iyakar jihar Edo da Ondo. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ya ce rundunar 'yan sanda ta jihar Ondo ta ɗauki mataki don shawukan sata da garkuwa da mutane a faɗin jihar Ondo. Haka ma na tattauna da wani mai satar mutane da garkuwa da su a da amma ya tuba. Wala da wallahi tallahi dai Allah ya sa muna cikin abun nan fashi da makami kaka kake koko dai sata shanu koko gungume ni ka wallahi ba taba zuwa na sanu ga wallahi na mi kake yi ban ga dai wallahi tallahi muna zuwa mu ɗauka na shi haka nan da sauransu dole sai guda ne. Da kuka ɗauki mutanen nan kun samu kuɗi. Wallahi Allah ba abin da muka samu wallahi. Ni ce kace an kashe wasu daga cikin ku. Wallahi Allah akwai waɗanda an ka kashe kan ba su zama iyaka. Shekara nawa kai kana wannan harka ta satan mutane. Kwata kwata wallahi Allah ya yake wallahi shekara guda ba ma kai Eh me yasa ka shiga wannan satar mutane? Wallahi duka na addara na Allah ne. Kuma dai wallahi da dama wallahi mun gaji da harkar nan wallahi sallahi. Za a wani aiki kake yi kafin ka shiga satar mutane? Wallahi kiwo shanu muke yi wallahi. Ai na kake kiwo? Kasan yau. To me yasa ka bar kiwon shanu ka shiga harkar sata? Jaraba kai. Hali yanzu ka tuba ko? Wallahi ba da har ba. kuma wallahi ba roƙo Allah wallahi ko yaro na ya yi wannan Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya mu gare gade mai gina ra mai mugunta to gare gade mai gina ra ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na To madalla gaida Hassan Umar Tambol to a can jihar Filato kuma masu ruwa da tsaki ne ke bayar da shawarar yadda za a shawo kan matsalar tsaro a dukkan sassan Najeriya. Zainab Babaji gare ki. Yayin da matsalar tsaro ke ta'azzara jihohi da dama na Najeriya, masu ruwa da tsaki na ba da shawarar dole iyaye, malaman addinai, hukumomin tsaro da gwamnati su yi tsayin daka wajen magance matsalar. Matsalolin tsaro a Najeriya sun hada da ta'addanci, yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, matsalar makiyaya da manoma, sha da fataucin miyagun ƙwayoyi, shiga ƙungiyoyin asiri, sara suka da dai sauransu. A cewar Reverend Kanonnen gawan yawan makamai da ke hannun jama'a na barazana ga tsaron al'umma. Musamman Jos not yanzu ana sayar da cocaine a Jos. Ana sayar da kwayan wiwi a Jos kamar sigari. Kar a yadda makamai su shiga hannun yara ba. Domin wanda ya rike makami ko baka yi amfani da shi ba gobe za ka yi amfani da shi. Gidajen giya da yanzu kowane gidan bacci yana da gidan giya da yana rika shi da a Jos. Kayayyakin walwala kar su hana mutane zaman lafiya. Gwamnati ta sa doka mu yancinmu ya kare kan addu'a da kuma doka dogara ga Ubangiji. Malam Sani Mudi mai magana da yawun kungiyar jama'atu Nasril Islam reshen jihar Plateau ya ce mafi yawan matasan da ke aikata aika-aikan yanzu sun tashi ne ba tare da sanin zaman lafiya ba. gaskiya matsalar da ake ciki yanzu shine in ka lura yawancin yara da suke wannan mummunan ta'annaci shekarunsu duka daga yan ashirin ne zuwa ashirin da kaɗan wanda yawanci an haife su lokacin da plato ta riga ta shiga cikin rikici ba su san komai ba sai rikici da ta'addanci kungiyoyin asiri na da babban tasiri wajen taɓarɓarewar tsaro a sassa daban-daban na ƙasar. Mai bishara Jerry Datim ya ce wasu 'yan siyasa na amfani da irin waɗannan kungiyoyi na asiri don cimma burinsu na siyasa. A turanci ana kiransu Red Axe and Black Axe. Ko a cikin 'yan siyasa ana amfani da su. Su ne 'yan bangan siyasa. su kan zo ba za ki iya ganin su ba sai ki jan buga maki mota sai su harbe ki kuma suna da bindigogi a jikinsu to kana ganin kamar gwamnati ma tana sane da su kenan amma bata ɗauki wani mataki ba gaskiyan gaya maki gwamnati suna sane da su kuma an yi masu registration mu ne mu fita mu nema yaran nan mu taimaka masu mu cire su daga cikin wayannan kungiyoyin shi ko wani masanin tsaro da ke aiki kan dakile matsalar shaye-shayen mugan kwayoyi a nan jos alhaji lawal baba otu ya ce tilas sai gwamnati ta sa tsauraran dokar hana sai da kwayoyi a kantinan magani mun yi kiraye-kiraye ga gwamnati ta duba Allah ta duba shagungunan magungunan nan da suka yawa a cikin gari magungunan nan idan da a ka'ida suke ba za mu ki magani a cikin al'umma ba saboda akwai lafiya akwai rashin lafiya amma ba irin magungunan da suke yawo a titi ba yanzu. kwamishinan yada labaran jihar plateau yakubu datti ya ce jama'a su taimaka wa kokarin gwamnati wajen horar da 'ya'yansu da kai rahoton duk waɗanda ba su yadda da su ba yawanci iyaye ya kamata su ma su zauna su lura da yaransu domin kayan shaye na nan ɓoyewa ake kuma yanzu ne mun gwamnati ta gane sosai cewa shi yake kawo mana baraka domin gwamnati ba komai ne gaba ɗaya za ta iya yi ko za ta iya gani shi yasa muna roƙon jama'a duk da in ka je kiskis ko ka ga wani wanda dai kana shakkan shi a maza a gaya ma hukuma don a ɗauke mataki zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To a gaida Zainab Babaji har yanzu da yana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11 da minti 18 na safe ga shirinmu na gaba. Masu saurare, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To yau ma dai shirin yana jihar Borno domin jin ci gaban bayanin shugaban kungiyar masu kamun kifi na yankin tafkin Chadi a kan halin da suka shiga ciki a sakamakon tashin hankalin kungiyar Boko Haram. E a wancan lokacin abin da sa aka rike kifin mu din ana zargin mun shiga mun kama shi ba tare da waton ka'ida ba wanda kuma mu ba mu keta ka'idan ba sannan daga bisani ku ji karashin bayanin kwamishinan gona na jihar niger akan ziyarar da ministan gonan najeriya ya kai gandun dajin nan na garin kamfanin bobi kuma jiya shi minista ya gaya mana cewa akwai musamman matasa da aka yi training wayan za su zo su kare gandun dajin nan a yi saurare lafiya to Dalla, a makon jiya ne dai muka fara kawo maku hirar wakilinmu haruna dauda biyu da shugaban kungiyar masu kamun kifi na yankin tafkin chadi Alhaji Abubakar Gamandi akan halin da rikicin kungiyar Boko Haram ya jefa su yau ma dai ga ci gaban zantawar. Wannan kifin kusan gaba ɗaya ƙasa ce gaba ɗaya ke zo a sai kifin nan in ka ɗauka kamar Lagos, kamar Fatakot, Abuja, Enugu, Kano, Kaduna in ka ce duk sassan Najeriya nan ba inda ba sa zuwa sai kifi a wajenmu a nan musamman a Baga ko kuma a nan babban birnin jiha shine Maiduguri. A duk faɗin Najeriya nan ba inda ba a zuwa a sai kifi a wurinmu. kamar mutanen zuwa suke ko kuma ku kuke kai kifi waɗannan jihohi daga lissafa wannan jihohin yawancinsu suna zuwa su saya a nan su koma da shi wasu kuma wani yawanci kuma muke kai shi domin yawanci masu kaiwa din da zuwa su saya din duka mutanenmu ne to zai zama muna can muna nan da kuma sauran kabilun da duk suka shafi wannan na gaya maka dinnan akwai ibo yarabawa icikiri eh, eh, edo eh, waye da waye duk dai wanda da suke alakantuwa da kifi duk inda wato jihar da ka san akwai ruwa a wurin su ko teku ko na kogi to gaskiya suna zuwa borno domin su sai kifi domin yadda yanayin kifin namu din yake ya bambanta da na sauran wurare a cikin najeriya din kwanakin ba kamar su jami'an tsaro sun tsare wasu kifin ku wasu da daman gaske waɗannan jihar ya ɗan jima wurin su daga basko suka saki waɗannan kifi. eh a wancan lokacin abin da sa aka rike kifin mu din ana zargin mun shiga mun kama shi ba tare da waton ka'ida ba kamar ka'idan da su suka hana mu fito da wannan kifin kamar mun keta wannan ka'ida din wanda kuma mu ba mu keta ka'idan ba a daga baya da suka yi bincike suka gano ya eh, lalle ba mu keta ka'ida din ba kuma shine suka kira gwamnatin jiha suka ba su wannan kifin suka damƙa mana wannan kifin namu yanzu kifin za su kai kamar adadin nawa ne kifin da suka anshi a wancan lokacin kifin gaskiya na miliyoyin nerori ne ba kaɗan ba don kifi kusan eh, mota bakwai da dai sauran motocin ba a cike ba haka kifin kaɗan ne a cikinsu amma akwai wanda suke a ciki amma kifin gaskiya eh, wannan sai an zauna a lissafa gaskiya kifi ne na miliyoyin gaske da eh. cewa kifin ma ya daɗe a cikin mota a tsaye kamar za a iya cewa wani kifin zai sake amfana ga bil'adama? eh gaskiya Eh, wato kusan kashi tamanin kifin ya lalace Don ma dai rashin da ake da shi ne na bukatuwa shi ya samu har aka dan sassamu wanda aka tsinta ake amfani da shi a ciki amma kamar da lokacin muna da wadatan shi din gaskiya ba za mu yi amfani da shi gaba ɗaya ma sai dai a yi abincin kaji ko kuma alade da shi kamar yadda yake dama mun saba da irin kifin mu da ya lalace to kan sayar da shi ma masu yin abincin kaji to amma da yake yanzu akwai talauci da kuma kwaɗayin shi kifi din to har an dan samu dai wanda aka dan tsinta aka ce amma duk da haka in ka sa shi a baki sai ka ji kamar ba kifi ne ka saba ya riga ya fita daga siffan shi na kifi Thank you. bari mu koma can jihar Niger domin jin karashen bayanin kwamishinan gona na jihar Alhaji Haruna Nuhu Doku kan ziyarar da ministan gona na Najeriya Mr. Audu Obe ya kai gandun dajin nan na garin kamfanin Bobi. Kuma jiya shi minista ya gaya mana cewa akwai musamman matasa da aka yi training waɗanda za su zo su kare gandun dajin nan. sojoji ne yanzu haka ke zuwa suna ba su training to za su zo su zauna saboda abubuwan da muke fuskanta na satin shanu da sauransu za a ba su makamai na zamani so wannan ba karamin jin daɗi ba ne da muka yi da mu da ainihin makiyayan da ke a bobi grazing reserve daga ƙarshe yanzu menene kiran ka musamman ga su al'umma fulani nan akan wannan ƙudiri naku eh kamar yadda shi mai girma minista ya ce a shugaba muhammadu buhari yana da kudurin inganta rayuwar fulani na ko'ina a ƙasar nan shi ya sa ya ba jihohi dama wanda zai shiga ya shiga to jiya mun ji labarin mu jiha goma sha shida ne muka nuna muna son a raya muna gandun daji a su da fulani wuri guda sa'an nan kuma shi minista ya nuna cewa ba dole ba ne ga kowace jiha amma duk jiha da ta ga ta tana so to ta shiga cikin tsari federal gwamnati na ta ce a ya ce ah, ah, an inganta ma manoma rayuwa an yi musu hanyoyi da yawa to me zai hana su fulani a musu su ma 'yan najeriya ne kuma suna karawa tattalin arzikin kasar nan saboda su ne ke ba da nama da marar da ake amfani da ta a kasar nan saboda ina kira ga makiya 'yan uwana fulani da su yi amfani da wannan dama da gwamnatin jiran buhari ta fito da shi saboda su kunna wuri guda 'ya'yan su samu makaranta su yi karatu na zamani To jama'a yau ma dai a nan shirin ya kammala a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Haruna Dauda biyu da ma Julie Gresham mai haɗa sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. To da gaida Mustapha Nasir Batsari yanzu kuma sai ka 'yan daga cikin wasu saƙon da ku masu rauki aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙan mu ta farko a yau ta ce, Salam ya Hausa, gwamna Malam Nasiru 'yan rufa'i na jihar Kaduna. mun yarda da kai ba wasa a ka a saboda haka sai ka tashi tsaye don kar a yi amfani da kashe-kashe wajen juya ƙauna a zukatan talakawa zuwa ƙiyayya saƙo daga nasiru kainuwa haɗeja shi kuwa mai wasiƙa ta gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa addu'ar mu ga al'ummar jihar zamfara baki ɗaya da kewaye Allah Ubangiji ya kawo musu zaman lafiya, ya ƙara kare mu baki ɗaya da ƙasan mu baki ɗaya amin. Saƙo daga Safiyanu Gumel zangon daura. Ita kuwa wasiƙa ta ƙarshe mai ita cewa ya yi, Assalamu alaikum biyoyi Hausa. A kullum muna ƙara addu'a Allah ya gaggauta kawo ƙarshen abin da ke faruwa a jihar Zamfara da ma sauran jihohinmu na Najeriya baki ɗaya kai har ma da ƙasashen Afirka da duniya baki ɗaya. Allah ya kawo na zaman lafiya mai ɗaurewa. Saƙo daga Alhaji Haruna BBY ta marmasuwa gamawa. to abin da ya samu kenan cikin sakon da kuke aiko mana sai a cigaba gaba da aikowa mu kuma mu ci gaba da kawo muku da wannan muka zo ga shirin na karshe labarai a takaice an ji karan harbe-harben bindiga a wajen helikwatar rundunar sojojin sudan a babban birnin kasar khartoum a yau talata yayin da aka shiga rana ta uku da so gagarumin zanga-zangar neman sai shugaban kasar umar albashir ya sauka daga karagarsa ta mulki dambin jama'a da suka taru wato a wajen halkwatan sojojin sun fara ne tun ranar asabar suna kira shugaba albashir ya sauka daga mulki wanda yake yi na kama karya wanda ya kwashe shekaru talatin yana yi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana kira ga ɓangarori masu yaƙi da junan su a libya da su gaggauta komawa kan teburin tattaunawar siyasa domin cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin yana cewa babu wata mafitan warware rikici da yin amfani da ƙarfin soji a wata sanarwa a jiya litinin guterres ya ce majalisar ɗinkin duniya za ta taimaka wurin shirya tattaunawar a yau talata ne antonio janar na amurka william bar yake bayyana gaban 'yan kwamitin kudade na majalisar wakilan amurka domin ya amsa wasu tambayoyi game da rahoton bincike da robert mola ya gudanar akan ko rashi ta yi katsalanda a zaben shugaban kasa na amurka a shekarar 2016 ba rahoton molan ne makasudin zaman ba kuma sanarwar da ya fitar na kimtsa zuwa gaban wannan kwamitin ba bai faɗi hakan ba sai dai batun shawarar da gwamnatin trump ta yanke akan kasafin kuɗi na ma'aikatar shari'a a wannan shekarar kuɗi wadda zai fara a cikin watan oktoba yana cikin dalilan da yasa ake bayyana a gaban majalisar To madala a gaishe ka masu raro nan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima da dare za ku ci mu dauki da wani sabon shirin za kuma iya zirta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da da ma shafin mu na facebook yanzu amma da waya ko makeri da ita na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr Cedric ni sarfi hashin kuma nake cewa a ci gaba da sauraron mu da zamu kawo muku shirin yau da gobe shirin matasa.